sallam manzo sallallahu ya ce da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajaba yace addu'a da musulmi ke yi wa dan uwansa bi zahril ghaibi ba da ma sani shi wanda kake yi wa addu'an kana mai addu'a ba kai yanzu kawai ka tuna da mansur ka ce a Allah ina roƙonka mansur Allah ka kare shi ka yi albarka cikin rayuwar shi Allah ka sa ya dace da aljanna mansur bai san kana mai addu'a ba to wannan addu'a da kake kai tsaye Allah ke karba ni kuma na tuna da kai she na ma addu'a to wannan addu'an mustajaba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na karba ne kai tsaye domin kana yin addu'a ne khalisan min domin kana yi ba wai ina ganin ka ne balin ce kamin addu'a ba kai da Allah ne kawai ba wani balla ce saboda shi kake addu'a kana min addu'a ne bi zahril ghaib ni ban san kana yi ba to wannan addu'a Allah na karba ne kai tsaye saboda akwai ikhlasi cikin wannan addu'a ka tuna da dan uwanka ka mai addu'a ana karba ne kai tsaye inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan kula da irin wannan kamar wasa da shi da haka wani ma ya mutu kana kana mai addu'a bi zahril ghaib mustajaba Allah zai karbi ka wa dan wanka addu'a halin rayuwarsa kamar addu'a ko bayan mutuwansa wannan hadisi hadisi ne sahihi imam muslim ya fitara a cikin sahihi